والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا ونبينا مولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين حق قدره ومقداره العظيم يوم مؤمني maza da mata yara da manya baki ɗaya da manya-manyan malamai da makaranta da suke wajen wannan taro mai tarin albarka ina yi muku sallama ta musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ina taya mu murna kuma baki ɗaya da allah imana zaɓi muka kasance cikin wannan al'umma wadda allah yake cewa kuntum khairu ummatin ukhrijat lin nasi ku ne mafi alkhairin al'umma wadda Allah ya taɓa bayyanawa sannan kuma mana zaɓi ya jero mu cikin masoya shugaban halittar Allah manzon annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam domin ba lalle ne don kana cikin khairar ummatin kuma ya zama kana cikin masoyan shugaban hayar ummatin ba kamar yadda muke gani taron nan namu wasu a gurinsu bida'a ne suna ganin muna aikata haramci wannan abu ba shi da kyau to allah ya riga ya ce zalika mablaguhum minal ilimi matuƙar abinda suka iya sani kenan ba su da rabo abin da yake gaba da haka dama laraba sukan ce al'insanu a ma jahila al'adar ɗan adam yakan yi gaba da duk abin da ya jahilce shi bai san shi ba da ya san shi ba zai gaba da abin ba to kuma sanin hakan ya gano abin da ba zai gaba da shi ba wanda mai kyau ne ba kowa allah ike wa katari ba wato zaɓi ne na Allah a dangane da irin wannan akwai lokacin da na yi aikin hidima ta ƙasa a jihar katsina wata makaranta ta 'yan mata na zaburar da su matuƙa wajen yawaita salati ga manzan Allah da yawaita istighfari da yawaita faɗar la ilaha illallah to sai da ta kai kusan kashi tamanin ko fiye da haka na ɗaliban makaranta sai ya zama kowace ka ganta da carbi a hannunta wanda kafin na zo ba sa riƙe carbon saboda mafi yawa iyayensu ba a gwadaban salati suke ba ko ban ce komai ba dai jama'a sun gane abin da nake nufi to akwai wata yarinya daga ciki sai ta rubuto min wasiƙa ta ce ta ji ina yawan kwaɗaitar da salati gashi abubuwa ana ta salati har yara da yawa suna yin mafarki da annabi sallallahu alaihi wa wasallam sai ta ce da ni a cikin tambayar da ta rubuto malam menene hukuncin karanta salatul fatihi saboda duk lokacin ita da za ta taho daga gida babanta wani hakimi ne a cikin ƙasar katsina ta ce abin da yake mata wasiya istighfari da salatul fatihi da la ilaha illallah amma ni tun da nazo bata taba jin na faɗi salatul fatihi ba to me hukuncin karanta ta da na tashi ba ta ansa sai na ɗan rubuta farko bismillahir rahmanir rahim allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasir al-haqqi bil haqqi zuwa ƙarshe sai na ce da ita kin san ita duniya Allah ya yi ta mutane mabambanta masu mabambantan shekaru masu mabambantan lafiya masu mabambantan arziki bai yiwuwa kowa ya zo ya zama mai arziki gaba ɗaya ba zai yiwu ba sai dai wasu da shi wasu ba saboda haka al'ada Allah ya tsara rayuwa ta tafi na ce to salatul fatihi kamar yadda malamai suka gaya mana tana daga cikin manyan salatai masu tarin falala na gaske wanda ba kowa ne zai yi wannan salati ba na ce kuma karke manta sanda na zo makarantar nan ke kin sani ba a yin ma salatin kwata-kwata mutumin da bai taɓa riƙe naira dubu ba in ka zo ka ce ga miliyan ka ba shi sai ce zolayarsa kake ko ka bashi ma ya rasa ya zai da ita don ta fi ƙarfinsa na ce to yanzu ƙoƙari ake masu yi wa annabi salatin kuma ga gashi an ci nasara to saboda haka ita rayuwa haka take taron maulidi wasu daga cikin musulmi suna sukar yin maulidin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kuma maulidin nan annabu da kansa yayi duk da dai an ce an fara a ƙarni na uku lokacin da wani sarki ya tara mutane walima ya ce a karanta rayuwar manzan Allah ya yanka dabbobi da tsuntsaye masu yawa ya ciyar da mutane abinci to shi sa za ka ga malamai suna cewa maulidi bid'a ce kyakkyawa wanda kuma ba haka ba ne domin bida'a kamar yadda ya zo a cikin hadisi cewa dukkan bida'a ɓata ne duk ɓata kuma yana wuta izan kowane abu in an samo masa tushe a addini sai ya zama kyakkyawa in bai da tushe shi kenan na abin bai da kyau kuma da yawa malamai ba su fahimci menene ma bida'ar ba ba wai samar da wani abu sabo a addini shine bid'a ba bid'a tana nufin ka zo da wani abu wanda yi karo da dokar Allah ko ta manzan Allah wannan shine bid'a amma ka zo da wani abu da zai kyautata rayuwar addinin ba za a ce ai zamanin annabi ba ai ba domin ya zama na yin abubuwa da yawa wanda zamanin manzan Allah babu tun daga kan masallatanmu lokacin manzan Allah shi tabarmar kaba ake shimfiɗawa kan tabarmar ma a kan rairayi ake sallah shi kansa masallacin itacen dabino aka kewaye aka yi masallacin da shi amma yanzu rodi ake sa da dutse da suminti a yi masallaci in an ce ya saba da yadda annabi ya yi to wannan masallacin bida'a ne ba za a yi ba wanda kuma ba haka ba ne da lokacin annabin ya zama rodi ya bayyana da siminti da dutse shi ma da simintin da rodi zai yi zai masallacinsa da haka wannan ba za a kira shi wato bidi'a ba maulidi na annabi an samu a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance duk rana irin ta litinin zai yi azumi aka ce rasulullah me yasa kake azumta wannan rana sai ya ce zalika yawmun wulidtu fihi ai cananka wannan wuni na litinin shine wunin da aka haife ni kenan ya keɓe wata rana da yin wata ibada keɓantacciya don nuna godiya ga Allah da ranar haihuwarsa wannan shine maulidi annabi shi ya fare wa kansa maulidi amma don kai ya ɗora wa al'umma bai ce lallai kowa ya azumi ba sai dai an kwaɗaitar a dinga yin azumi saboda annabi yana yi in ka yi azumin litinin saboda annabi yana yi to ka taya annabi maulidinsa to mu gajiyawa ce ta sa ba za mu yi iya taro duk litinin a yi taro da ya kamata a yi taro irin wannan a nuna wa Allah godiya domin babu wata kyauta da Allah ya taɓa baiwa bayansa kamar samuwar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda samuwarsa ta zamo rahama ga duk abin da ba Allah ba ne. kamar yadda Allah ya faɗa a ƙur'ani, wa ma ka illa rahmatan lil alamin ba mu aiko ka ba sai dan rahama ga halitta baki ɗaya annabi ya zama rahama ga duk abin da ba Allah ba mala'ika da mutum da aljan da duwatsu da komai da komai ya samu rahamar manzan Allah saboda haka ita kuma kyauta Allah yana sai in yi maka alkhairi ka gode masa la in shakartum la naku, in kun gode zan ƙara muku in Allah ya ma ni'ima kai ce alhamdulillahi Allah mun gode to wannan ni'imar sai ta dinga ƙaruwa to izan ba mu da wata ni'ima ko da ta kai samuwar manzan Allah don duk abin da za mu yi a rayuwarmu da kuma abin da za mu tunkara a makomanmu ta ranar alkiyama tana tattare a wurin manzan Allah tana tattare da irin biyayyar da muka yi wa manzan Allah ƙul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni Allah ne yake faɗa wato akan harshen manzo Allah yake cewa in kuna son Allah to ku bi ni in kun bi ni yuhibbukumullahu sai Allah iso to ba wai a ce amini muna son annabi e ba shakka kowane musulmi eh, to ba ko a kowane musulmi zai iya cewa yana son manzon Allah shi ma amma kana son sa kana bin su ko baka bin sa domin soyayya daban biyayya daban za ka iya haɗuwa da mutumin da kake ƙaunarsa amma in ya kama wata hanya zai je wani waje ba za ka iya sa ba sai cewa ne Allah ya kiyaye hanya sai dai kai mar addu'a ka dawo ba za ka bi shi ba to shi annabi ba a yi masa haka duk inda ya sa ƙafa ya ɗauke kai ma ka sa taka ƙafar a wannan waje kar ka zo da zaɓinka ya ɗora ƙafar dama kai ka ce ta hagu za ka ɗora a wannan gurin da ya cire a'a ta daman ka kai ma za ka ɗora inda ya cire ƙafar hagu to ita za ka bi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam shine mafi zaɓuwa a cikin halittar Allah shi yasa da ya tashi yin halitta ma bai fara halittar kowa ba sai hasken annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda yake haske ne a kunshe da hasken a'imma na ahlul baiti wato su goma sha biyun nan kamar yadda annaba adam alaihi salam aka ce lokacin da ya ci itaciya sai ubangiji ijeho masa wasu kalmomi fatalaka adamu min rabbihi kalimatu sai annaba adam ya cafi wasu kalmomi daga wajen allah fataba alaihi malamai za ka ji a gurin tafsiri ana cewa ai sunan manzan Allah ya gani a jikin al'arshi shi yasa lokacin da iya wannan kuskure ya ce Allah ka gafarta mun saboda Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce a ina ka san shi ni da ban halicce shi a zahiri ba ya ce na gani a jikin al'arshi an rubuta la illallahu Muhammadu rasulullahi na san kuma na san babu shakka wanda ka raba sunansa da naka <clears throat> to ka fi ƙaunarsa a cikin duk bayinka baki ɗaya shi sa na kama ƙafa da shi <clears throat> to abinda za ka ji malamai galibi suna faɗa kenan amma suna rage ainihin ruwayar domin an ce a hakikar abin da annaba adam ya gani a rubuce shine la ilaha illallahu muhammadun rasulullahi ayyadtuhu bi ali na karfafi shi annabin da ali wanda kuma imamu ali ya kunshi sauran ƴaƴayensa goma sha ɗaya tun da kan imamu hassan al salamullahi alaihi har zuwa kan sahibul asiri wa zaman ya zama haskensu yana dunkule a cikin hasken imamu ali salamullahi alaihi amma malamai ba sa iya faɗar waccan kalma cewa ayyadituhu bi ali na ƙarfafi manzon Allah da ali wala Allah wasu saboda tsoron masu mulkin wannan zamanin ganin yadda suka dinga kisan gilla akan 'ya'yan manzon Allah ɗin tun daga imamu hassan da ya shahada imamu ne ya shahada duka dai har zuwa kan sahibul asiri duka a imman nan goma sha goma shahada suka yi har shi imamu alin shahada ya yi wanda sai imamu shi ne ya shiga asrul gaiba wanda ya zama ba a ganinsa a matsayin imami ba wai ba a ganinsa haka ba akwai manyan malamai bayan Allah wanda suke haɗuwa da shi amma ba da haɗuwa ta zimmar ba da wani saƙo su kawo wa al'umma ba a'a yana nan su saboda tsarkinsu da ibadarsu da samun kusancinsu ga Allah da manzansa shi yasa sukan haɗu da shi a wasu lokuta to saboda haka ganin wannan yasa wasu malaman su da suke su ba 'ya'yan annabi ba ne sun ga yadda aka yi wa 'ya'yan annabi to in suka fito suka faɗi wannan kalmar to sun san cewa kwanansu ya ƙare an gani dai lokacin da mu'awiya ɗan abu sufyan ya zama shine shugaban ƙasa na wannan daula ta musulunci a wancan lokaci don ba halifar manzan Allah ba ne duk da dai a wajen wasu halifa ne amma haƙiƙa ba halifar manzon Allah ba ne tunda shi ne ya sa matar imamu hassan ya ba ta kuɗi ta kashe imamu hassan saboda haka allah kuma ya riga ya saukar da hukuncinsu a cikin alƙur'ani wa man qatala mu'minan muta'ammidan fajza'uhu jahannama khalidan fiha wa gadi alaihi wa la'anahu wanda ya kashe mumini da gangan to wannan wato ɗan wuta ne in ya shiga wutar ma ba zai fito ba yana cikin fushin Allah kuma yana cikin tsinuwar Allah to haka wannan matsayi iki akan Muawiya ɗan Abu Sufyan tsinanne ne yana cikin fushin Allah kuma yana cikin wutar jahannama ba zai fito ba har abada saboda shi ne ya sa aka kashe jika na farko na manzon Allah kuma shari'a ta ce Wai yuqtalu jama'atu bil wahidi idan mutum dubu suka sa hannu aka kashe wani mutum ɗaya a shari'ar musulunci dubun nan kisa ya hau kansu gaba ɗayansu to ina ga wanda ya sa aka kashe jikan manzan Allah wanda babu irinsu domin bayan Manzon Allah bayan imamu Ali da sai da Fatima salamullahi alaihim babu wasu bayi da suka kai daraja da tsarki a wajen Allah kamar Imamu Hassan da Imamu Hussein wanda annabi yake cewa su ne sanyin zuciyarsa wanda annabi yake cewa su ne samarin gidan aljanna to a samu wani tantiri ya, ya ba da gudunmawa ko ya yi umarni da kashe jikan annabi wanda shi ne ina daga cikin samarin wato aljanna shugabannin samarin aljanna baki ɗaya to kuma ka dinga ƙoƙari har ka so ka ce wai ai sahabi ne ai radiyallahu anhu ta ina waccan ayar ba za ta yi aiki a kansa ba kenan to saboda haka kun ga yadda abin iki wannan shi yasa wasu malaman sai su ɓoye ba za su iya faɗan waccan fakara ta ayyatu bi ali ba amma in ka ruwayoyi na ahlul baiti za ka tarar suna faɗa cewa wannan kalma ita ya faɗa Allah ina neman ka yafe mun saboda Muhammadu da Ali da kuma ‘ya'yayensu. To saboda haka Allah ya karɓi tubansa kamar yadda ya faɗa mana a cikin Alƙur'ani yake cewa fata ba alaihi. sai Allah ya karɓi tuban nasa saboda haka kaga annabi adam alaihi salam sai a ce shine na farko farko a cikin ɗan adam wanda ainihin ya samu wannan rahama ta manzon Allah domin ya kama kafa da manzon Allah Allah kuma ya yafe masa lokacin da Allah ya halicci manzon Allah ya zauna a cikin wasu fagage na haske shekaru dubunnai masu yawa a wasu zanguna da izauna irin zanguna akwai hijabun rahama akwai hijabun eh, eh, eh, hijabobi dai da yawa wanda annabi ya zauna wani shekara dubu goma sha biyu wani shekara dubu goma sha ɗaya wani aka yana tasbihi yana bautar Allah don lokacin wata rana manzan an ce manzan Allah ya tambayi mala'ika Jibrilu mala'ika Jibrilu shekarunka nawa yanzu a duniya Ya ce to shi dai bai zai san shekarunsa ba amma zai iya kiyaye wani abu guda ɗaya lokacin da Allah ya halicce shi ya busa masa rai ya tashi farkon abin da ya gani wani haske wani tauraro yana haske ya ce wannan tauraro in ya fito sai ya shekara dubu saba'in sai kuma ya ɓace ba zai sake fitowa ba sai bayan shekara dubu saba'in sai ya sake dawowa ya shekara wata dubu saba'in to jibril ya ce na ga wannan tauraro sau saba'in a wata ruwayar na ga wannan tauraro sau dubu saba'in sai manzon allah ya ce da shi ai wannan tauraro haske na ne ya ce wannan haskensa ne kaga kenan ya tabbata cewa hasken manzo Allah ya girmi mala'ika jibrilu baki ɗaya domin ya ce ya in ka duba shekarun kuma da i kenan shine ke lissafa ko dubu saba'in na haske da dubu saba'in na duhu na ɓacewar wannan haske dubu ɗari da saba'in dubu ɗari da arba'in afon to jibrilu ya ga wannan haske na manzan Allah ya ga kuma rashin ganinsa in an haɗa shekara dubu ɗari da saba'in sau saba'in kuma sai ka ga shekara nawa kenan sau da kaga a nan masu ƙoƙarin su ce ko suke cewa wai manzon Allah mutum ne kamar kowa to shin sauran mutane ma sun samu wancan hasken ne na shekara dubu saba'in saba'in ɗin wanda jibrili gani wanda har za a kwatanta su da manzon Allah an san babu haka ne ba haka ne manzan Allah ne kadai ya samu wannan annabawa ma ba su samu wannan ba lokacin da aka halicci annaba adam alaihi salam aka sa wannan haske a bayansa wato cikin tsatsansa da zai fitar a samar da hasken annabi ya ci gaba da gudana sai mala'iku suke zuwa bayansa su tsaya su yi sahu-sahu ya ce ya ubangiji me yasa mala'iku suke sahu a bayana ya ce hasken wani ɗanka ne da za a haifa wanda saboda shi na halicce ka to shi ne na sa shi a tsatsanka ne suke tsayawa suna kallonsa, ya yace ya ubangiji a dawo da hasken nan a goshina aka dawo da hasken manzo Allah a goshinsa sai suka dawo gabansa suka yi sahu suna kallon fuskar annabi Adam alaihi salam to haka annabi ya taho a cikin wannan daraja daga tsatsan annabi Adam zuwa mahaifar na na Hawwa'u haka idan ga ciruwa daga tsatso mai tsarki zuwa mahaifa tsatsarka har ya zo jikin abdullahi ya shiga mahaifar sai da aminatu bintu wahabin aka samar da shi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kamar yadda yake faɗa cewa shi tsatsarka ne daga tsatsarka daga tsatsarka daga tsatsarka har zuwa ƙarshen iyayensa amma abin mamaki a wannan zamani wasu malamai suka iya rufe su yin an maganar iyayen annabi sai su ce ai suna wuta saboda sun ga hadisi a cikin littattafansu cewa wai iyayen wani ya zo ya tambayi annabi ina babana ina babanka ya ce wai babana da babanka suna wuta wanda ƙarya ne wannan hadisi wannan yana daga cikin dalilan da ya sa malaman shi'a suka ce babu wani littafi sahihi ɗari bisa ɗari a duniya in ba alƙur'ani duk littafin duniya in an ɗaga shi sai an gyara shi ƙur'ani ne ba a yi masa gyara ba kamar malaman mabiya alisunna sunna sun sun ce suna da wasu littattafai sitta sihayin ingantattun littattafai guda shida ko kuma aƙalla dai bukhari da muslim a gunsu duk abin da yake ciki sahihi ne wanda shi ma wannan kuskure ne ko ba wannan hadisin ma kamar hadisin da suke cewa annabi ya fi tsari a tsaye a bola wanda wannan hadisi shi ma ƙarya ne kowaye ya faɗe shi saboda an yi wannan matsalar wataran a kano tsakanin malaman kano da malam jafar ya karanta ya ce annabi ya fi tsari a tsaye malamai suka ji haushi suka rasa yadda za su ya ce shi a buhari da muslim magana ta je har gaban sarki aka taru aka ce a yi haƙuri a yi sulhu lokacin wazirin kano malam isa waziri ya ba da shawara wai duk karatun da ya fi ƙarfin hankalin mutane a daina gaya musu shi to a daina gaya musu shi a goge shi daga littafin man kowa ya huta in an cire ba shi kenan ba ya fi ƙarfin hankalin mutane don ba gaskiya ba ne amma su a gurinsu gaskiya ne amma dai karatun ya yi tsauri a gunsu a wannan lokaci nake cewa na yi wata lacca a fage na ce ni duk da ni ba ina cikin malaman kano ba amma da na je gurin da na hutar da malaman kano abinda zan nema a gun mai martaba sarkin Kano ranka dade in dai ya inganta annabi ya fi tsari a tsaye a bola to Allah ya gaya mana wata aya a alƙur'ani wala kun fi rasulillahi uswatun hasana ina so hakimai da manyan malamai da Allah sarki ya ba su umarni su tashi kowa ya je bakin bola ya fi tsari ya dawo ba wanda zai yi sai a ce ma za ka ci mutuncinmu ne haka za su ce an ci mutuncinsu to ku kun ci mutuncin manzan Allah kun yi shiru ana cin mutuncin annabi saboda ba za ku iya cewa buhari ƙarya ike ba ko musulun maƙaryaci ne ashe gwanda ku ƙaryata su domin ku ɗaga martabar manzan Allah ku ce buhari da musulun wannan hadisi ƙarya ne bai inganta ba shikenan a rufe gurin amma an ba su wata udisiya wani tsarki wanda zai hana a ƙaryata su akan abin da suka faɗa amma an yadda a bar wannan hadisi yana ta yawo ana cewa annabi yana fitsari a tsaye ko hadisin da ake cewa annabi ya makara bai sallah asuba ba sai da rana ta fito ta kwalla fuskarsa sannan ya tashi wanda na tabbata ko a ƙauyen fatasku malamin da yake ƙauyen fataskun ba zai makara sallah asuba ba balle manya-manyan waliye da aka yi a duniya balle ma manzan Allah sallallahu alaihi wa irin iri irin waɗannan hadisai hadisai ne da ya kamata a ce tuna an cire su daga cikin littattafai wanda yana daga cikin abin da malam jabbar ya ta ƙoƙari ya yaƙa to kuma wannan waƙi'a ta zo ta afku a kansa saboda yana sukan irin waɗannan hadisai wala Allah bai soki hadisan yadda ya kamata ba shi yasa suka samu dama suka juya maganar suka ce ya ci zarafin manzon Allah wanda kuma ga rubutun a jiki a ce manzon Allah yana kewaye mata goma sha biyu cikin awa ɗaya a dare guda cikin awa guda zai kewaye matansa goma sha to yana da a lokacin Shimal mal jabbar da cewa i eh wannan hadisi ƙarya ne kurin ya tsaya nan ya ce buhari makaryaci ne sai a zo a yi rigima da shi akan ya ƙaryata buhari amma dai ka kubutar da annabi don ya ƙaryata hadisin gaba ɗaya wa ya gaya musu cewa annabi yana kewaye matansa goma sha biyu cikin awa ɗaya shi manzon Allah ne ya faɗa bayan ya ce wanda yi wani abu da iyalinsa ya zo ya gaya wa wani ya zama tsinanne ko matar da ta yi wani abu da mijinta ta zo ta gaya wata ƙawarta ta zama tsinanniyar mace shi annabi zai ɗauki wannan hukunci kuma ya ɗora kansa bayan ya tsine wanda iyaka kuma a ci shi ya aikata sai ka musu wannan hujjar saboda haka hadisin ƙarya ne in sun ce gaskiya ne su kawo da su tabbatar da gaskiyarsa kuma su warware masa waccan matsala ta tsinuwar wanda ya faɗa abin da ya faru tsakaninsa da iyalinsa har a hadisin ma wai shi wani yana tambaya wai annabi ku zai iya haka mata goma sha biyu wai shi mai ba da hadisin yake ce ai kasan an bashi ƙarfin namiji talatin waye gaya mara su mai da manzon Allah daga magana ya tsere da mace sai magana ya kwanta da iyali goma sha biyu sai magana ya fito sallah ya manta wai jikin rigarsa akwai maniyi ya bushe duka duka irin waɗannan hadisai wanda yake ko sarkin tashar wani gari ba za a gaya masa yayi wannan aiki ba balle annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa ya kamata mu masoya manzan Allah na gaskiya mu yi hattara da irin waɗannan hadisai wanda suke so su ƙaskanta manzan Allah lokacin da aka yi ca aka yi zanga-zanga a kan ƙasar faransa wai a kan maganganun da shi shugaban ƙasar faransa ya yi aka yi ca ana tsine masa ana tsine wa faransa me ya ba su ansa su musulmin kuna cewa muwai muna ɓata annabi yace ku fara ɓata wanda suka kawo wannan hadisan a littattafan ya fara tun daga cikin gidan annabin wasu daga cikin matan annabi ku fara da su irin bakar maganar da suke gaya manzon Allah maganar da matarsa take gaya masa cewa wai kai kana riya kai annabi ne matar manzan Allah tana ta dubi idan manzan Allah ta ce wai kana riya kai annabi wato annabi riyawa ma iki matarsa ta faɗa yana na a Buhari da musulun Makaron ya ce ku fara cin zarafin wannan mata da sahabin da aka taho sanda aka yi sulhul hudaybiya yake cewa wai shi ba annabi bane to da dashi shi bai san annabin bane ya biyo shi sai da aka zo hudaybiya ne yake cewa wai shi ba annabi ba ne? ka ga yana kokontar annabtar manzon Allah ko babban sahabi ko su tambayi sahabin da ici kwalar manzon Allah saboda zai wa wani munafiki sallah ya ci kwalarsa ba za ka yi masa sallah ba wannan akwai ladabi da tarbiyya ta gari a cikin wannan ko mai unguwarku a unguwarku cikin fataskum yanzu ka je ka cakumi kwalarsa don zai wani abu eh kallaka ka ce ranka daɗe a sake duba aikin nan kana ɗan rankwafawa balle shugaban halittar Allah a ce ka ci kwalar manzan Allah ka fusga shi baya kana ba zai ba wannan akwai tarbiyya a ciki shi yasa annabi ya ce Allah ya ji kan masoyana sahabbai suka ce mu ne ya rasulullahi ce a'a ku na ne masoyana za su zo nan gaba ɗayansu zai iya ba da rayuwarsa don ya ji zance na guda ɗaya su ku yana faɗa suna ƙaryata shi ga su a gindinsa suna zaune ba wai sharri muke musu ba ina nan a littattafai na malaman sunna yana nan a cikin alƙur'ani ma zulhu sira da ya tashi ya ce da manzo Allah wannan rabon da kai baka yi don Allah ba sahabi ne yake gaya manzan Allah haka wannan rabon da ka yi ba kai dan Allah ba manzan Allah ya ce in ban yi abu dan Allah ba waye zai dan Allah amma a wajensu sahabi ne radiyallahu anhu ba a wurinmu ba duk sahabin da ya gaya manzan Allah magana ko ya keta alfarman manzan Allah to mu ba shi da daraja a idanmu ba za mu zage shi ba amma dai ba shi da mutunci ba shi da daraja wanda shine iya abin da muka faɗa shi yasa ake cewa shi a muna zagin sahabbai ba zagin su ake ba ana faɗar ayyukan da suka yi ne tunda ƙur'ani ya riga ya faɗa wa minhum man yalmizuka fi sadaqati wa hammu Malam lam yanalu duk suna na qur'ani wanda suke kibce da ya fice suna nan wanda suka yi ƙudurin kashe manzan Allah ba su sami iko ba Shi ne Allah ke cewa bi bima lam yanalu sun yi kuduri su cimma burinsu su ga annabi sun kashe shi Allah bai bar su ba lokacin da aka dawo daga yakin yakin na usra na kunci da aka tafi bayan an dawo a hanya aka yi mitin aka ce to akwai wani wani sirɗaɗe a jikin wasu tsakankanin wasu duwatsu kamar lungu haka aka ce in an zo manzo Allah ya shiga ta nan sauran mayaka kuma da suke san kai kusan sama da eh, wato mayaka dubu talatin wanda suka ba annabi wannan yaƙi su su kewaya su shigo ta ƙofar birnin madina shi ku annabi ya shiga ta wannan hanya ta kurkusa <clears throat> saboda ya zo gida da wuri kuma wala Allah in ya zo ya huta kafin wancan su zagayo a samu wani wahayi ya zo wanda da sun zo za su sallama da shi ya ce to gashi gashi gashi Allah ya ce kaza to tun a can wasu gaggan sahabbai suka kulla da wasu mutane su je su hau kan duwatsun nan tsakankanin wannan sirdaɗe su je su zauna wasu kuma su shiga cikin sirdaɗen su riga shi shiga ku yi gaba ku riga shi ku je can ƙarshe-ƙarshe da kun ga ya zo daidai tsakiyar dutsen ku yi fito ku nuna wata alama ga wanda suke sama su jiyo muryarku annabi fa ya zo wannan yan guntattakin dutse da ake ganin su akan duwatsu a kamar an ajiye su su aka ce dama su tunkuɗo su gaba ɗaya su zo su danne manzon Allah ya mutu da annabi ya doso ya ce da Huzaifa ya je ya karanta wani abu ya buga hannunsa haka ya je ya karanta ya buga hannunsa wa'ancan raƙuma na waɗancan mutane sai suka fita da gudu da wanda suke kai ba su ba su dama sun yi wannan fito ko wannan alamar da za su nuna waɗancan kuturo duwatsu ba saboda haka na sama suna na a zaune suna jira su yi an musu alama ku turo duwatsu mu kashe manzon Allah suka ji shiru annabi ya zo ya wuce ya ce ya dace ya waɗannan kuma fa me ke faruwa yace kunji kunji abin da suka shirya in na zo gurin ga abin da zai faru Allah ya sanar da ni kuma yace ai haka za su gudu su da ba za su yi wancan abu ba har mu wuce lafiya yace Huzaifa ka gane su yace ban gane su ba sun yi shiga irin ta ɗaura fuska wadda ake cewa ninja yanzu ko sun yi shigar ninja ba a ganin fuskarsu sai ce amma na gane abin hawansu zai yana daga cikin manyan sahabai na kusa da annabi wanda shine ma ake cewa wanda ya rike wato sahibu sirrin rasuli shine ma abucin sirri na manzon Allah domin duk munafikin da ke cikin Madina ya san shi annabi ya gaya masa wane munafiki ne wane munafiki ne domin har an rawaito cewa halifa na biyu baya zuwa sallar jana'iza in an gaya masa wani sahabi ya mutu in an zo an ciya biran mumini na wani ya mutu ya ce to aje a shelanta maza a taru sai ya ƙi fitowa sai an cika sai tura wani yaron sai ce ka je ka zagaya cikin taron masu zaman shirin jana'izar nan kaga ba ya fito in ya zo ya kewaya kewaya ga ba huzaifa sai ya ce san wannan munafiki ne sai ya aiko ya ce wani uzuri ya kama shi ba zai samu fitowa ba a yi masa sallah har ta kai shi da kansa ya zo ya ce da huzaifa wai huzaifa da Allah ina cikin list ɗin da annabi ya baka ya ce e eh, baka ciki to sai ce kana ciki kana shugaban ƙasa in ce kana ciki ya sa a mamake shi in ma yana ciki ai ba zai gaya masa ba amma dai ruwaya ta ya ce da shi baka ciki amma ba ita ce take nuna baya ciki ba wannan sai Allah sai manzan Allah sai Huzaifa yawwa shi ne nake abin da nake so a gane Huzaifa ya ce ban gane su ba amma na san abin hawan su duk gaba ɗaya kenan Huzaifa ya san wane da wane da wane ko ba su ne akan abin hawan ba to yaransu suka ba abin hawan su zo a kashe manzan Allah shi yasa aka samu mutum goma sha biyar ko sha hudu bisa saɓanin ruwayoyi takwas mutanen madina bakwai mutanen ansaru cewa su ne suka kulla wannan abu cewa a kashe manzan Allah an ce wai in ji hausawa wai kanwa ƙarya ko wasu daga ciki sun zo sun gaya annabi cewa suna cikin wannan ƙulla kulla suna neman iyafi musu shi kuma annabi ba a zuwa wajensa a nema gafara yi ta ba amma duk da haka annabi sallallahu alaihi wa sallam akan hadisin da musulmi ya rawaito ya bar mutum takwas daga sha biyar ɗin nan ya ce sai sun shiga wuta a cikin wani hadisi da yake cewa samaniyatun min ashabi mutum takwas daga sahabbai na ba za su shiga aljanna ba hatta yalijal jamalu fi samil hiyadi sai raƙumi ya shiga ta kafar allura ya fita sannan wannan sahabban za su shiga aljanna samaniyatun min ashabi min ashabi wannan kalmar ajita da kyau sahabbaina ashe kalmar na tana iya zama rigar mutunci tana iya zama rigar banza wani ya sa ta ya shiga aljanna wani kuma ya sa ta ya zama dan wuta izan ba ta da wani kima ba ita take nuna kimar ba da ka sa wannan riga wani aiki kai domin Allah ce kulli imalu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu ku yi aiki da sannu Allah zai ga aikinku da manzansa su za su ga aikin da ka sa rigar sahabi ka girmama manzan Allah ka yi wa manzan Allah biyayya ko ka shiga zirin waɗanda Allah ke cewa an ta habaɗa a amalukum ayyukanku duk sai su lalace ɗaga murya kawai gaban annabi sai sa ibadar ka ta rushe Allah ba zai karɓa ba dukkan sallarka in ka daga la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi aka Allah ya da mu in annabi ya magana kar a jiyo muryarka ta ɗara tasa ba wai ka ci zarafin annabi ko ka gaya masa wata magana ko ka yi masa wulaƙanci ba hmm. an gane ko to saboda haka wannan riga da wannan suka sa sahabbai ba ta zama komai wato a wajensu ba tun da gashi ba ta tserar da su daga shiga wuta ba izan kar a dinga mana tomo, a dinga cewa ai sahabbai ne ai su suka ga manzon Allah eh? sai ka in an gaya maka sahabbai ne su suka ga annabi su suka zauna da shi sai ka ce wani irin zama wani irin zama suka yi kuma sun yi zama irin na ayar da Allah ya gaya mana cikin alkur'ani da yake cewa muhammadun rasulullah sai ce wallazi na ma'ahu ya sifanta su suna daga cikin abin da suke faɗa ai Allah ya ce wallazi na ma'ahu to ma'ahu kamar yaya ai ba a nan Allah ya tsaya ba sai ce ashidda'u alal kuffari ruhama'u ubainahu. suna tsanantawa kafirai suna jin kan junansu duk sabon haka suke ko ku irin su mu'awiyya sun kashe su hijir bin udai da manya-manyan sahabbai irin sa'ad bin abi kasin da ya sha da shi guba a cikin zuma ya kashe shi banda kisan da iwa imamu hassan suna nan tsakaninsu sun wasu sabai duk sun kashe su Allah yake tarahum rukan su sujjadan yabtaguna fadalan min Allah wa ridwan simahum fi wujuhihim min asar sujudi zalika masaluhum fi tawrati wa masaluhum fil injili in akhrajahu akhraja shad'a'u har izuwa ƙarshen ayar sai Allah ya ce wa adallahu lazina amanu ashe a nan rariyar take ba a farko take ba wa adallahu allazina amanu minhum daga cikinsu ba duka ba min tabi'idiyya ce a nahawu ba'ari wa adallahu lazina amanu wa amilus salihati minhum daga cikinsu wanda suka yi imani suka yi kyakkyawan aiki to Allah ya musu alƙawari maghfiratan wa ajran azima amma minhum wanda ba su imani ba ba su kyakkyawan aiki ba su kuma Allah ya musu tanadi na azaba azima su ma wuta za su shiga zamansu da annabi kawai ba zai kubutar da su ba sai sun haɗa da imani da yin kyakkyawan aiki wanda mafi yawansu ba su yi haka ba akwai sahabin da aka yi masa gwamna a kufa ya zo sallah asuba ya raka a hudu aka ce ya amir ya sallata mu take ne mun ga an kaman abin nan sai ce ko ta yi kaɗan ne ƙara muku ya bugu da giya sahabi ne ya bugu da giyaye wa mutane limanci aka yi sallah raka banda irin barnar da i wanda sai da aka kashi madina lokacin halifa usman dan affana aka yi masa bulala saboda dan uwan halifan ne halifan baya so a taba shi amma sai da imam ali ya ce wallahi sai an masa hukunci wannan yana daga cikin abin da yasa suke kin imam ali alaihi salam suka yi ta gaba da shi ko in ce suka ƙara domin dama can ba sa ƙaunar imam ali suna cewa shi ne ya kashe musu iyaye da kakanni domin da albarkar takobinsa da albarkar dukiyar nana khadija musulunci ya samu kafar tsayuwa in ji manzan allah shi ya sa suke ta gaba da imamu ali duka annabi ya gaya masa dama ya ce za ka haɗu da masu warware alkawari da fanɗararrun mutane wanda ba za su yi maka biyayya ba wanda za su kawo maka cikas tun da halifancin ma da za a bashi sai da aka shar'anta masa za ka yi aiki da alkur'ani da ayyukan manzan Allah da ayyukan abubakar da umar ya ce zan yi aiki da alkur'ani zan yi aiki da ayyukan manzan Allah sannan da fahimta ta saboda umar inda da usman da shi umar inda abubakar ba sa iya warware kowace irin matsala sai imamu ali ya zo lokacin nan afon wato halifa na biyu yana cewa allah karka kawo wata matsala gabana ali baya gurin duk matsalar da za a kawo zai zama imamu ali yana gurin shi zai warware ta wata matsalar ma imamu alim baya nan zai riska'i maza isa a warware ta kamar matsalar da aka samu <clears throat> wata mata da wani namiji aka kawo su cewa sun yi zina aka kawo su gaban halifa umar aka ce sun yi zina ke kin yi zina da wannan ta ce eh kai ka yi zina da ita ya ce eh me ya rage alƙali ya yi ya yanke hukunci wanda ake tuhuma ne ya ce na yi shi ma ɗayan ya ce na yi sai ce a je a jefe su an tafi za a jefe su sai ga imamu ali ya ce kai ina za ku da wannan mutanen aka ce ai jefe su za a yi me suka yi aka ce zina suka yi ya ce mu koma aka dawo gaban haliba haliba kai kace a jefe su ya ce eh, saboda me ya ce sun yi zina to dan sun yi zana kawai sai a jefe su yace ai duk sun ansa laifin su yace ai tambaye su me yasa suka yi a sai an ma tambaye su yace kwarai kuwa sai ce to ga kanan ga suka ka tambaye su muji imam ali yace ke baiwar Allah gaskiya ne kin yi zana da wannan mutumin ta na nayi baki san Allah ya haramta zana ba me yasa kika yi baya baki san Allah ya haramta zana ba ce na sani to kin san an haramta kuma kika yi me dalili ta ce mu 'yan gidanmu duka mata ne ni ce su kuma ubanmu ya tsufa baya fita ma daga gida amma yana da raƙuma wanda ake zuwa a sufurta a lafta musu kaya a kai wani gari ko wani waje a biya mu kuɗi wato a kamar yanzu da ce kana da motar haya za a zo a haya a zuba kaya a kai a kama ku kuɗin wannan ladan kaiwar da aka to ranar da babu aiki ba mu wani kai kaya ko wani abu ni ce na kan fita da raƙumin daji su ci abinci dawo da su gida da yamma to nan sai aka rashin sa'a garin na sha'aba sai ne nisa da gari kuma sai ruwan da nake ɗaya guzuri ya ƙare na nemi ruwa gabas da yamma kudu da arewa babu ƙishirwa kuma ta tasan min har bakina ya fara dafara alamun mutuwa sun zo sai ga wannan bawan Allah ya kullo da raƙumansa na ce bawan Allah a taimaka min da ruwa in sha sai ce ba zai bani ruwa ba sai ya yi zina da ni ne masa Allah annabi yake ce a'a shi sharaɗinsa kenan na amince ya bar ruwa na sha na ce na amince saboda kan na mutu sai na ya ruwa na sha na bashi kai na yi zina da ni sai ce kai bawan Allah ka ji abin da matan nan ta ce me za ka ce ice ice ya amiral na yadda ta faɗa haka aka yi ba ta daɗa ba ba ta raga ba ya ce toke baiwar Allah tashi ka tafi gida Allah ya miki albarka Allah ya kiyaye gaba Halifa ce a mace tana ta yi zina kana ma Allah mata albarka har ta ta yi ta tafi gida ya ce a ba ta da laifi ya ce a ina ya ce a cikin alƙur'ani a ƙur'ani aka ce ba da laifi to a ina ne a ƙur'ani ya ce baka ji Allah ya ce ba mani tsorra gaira bagin wala adin ba wanda tilasta tilasta shi in dai ba ɗan fashi ba ne ko mai zaluntar mutane a jeji ya aikata abin da Allah ya haramta to fala isma alaihi ba zunubi a kansa to ba zunubi ya za a hukunta wanda ba shi da zunubi ya ce alifa ya ce laula aliyu la halaka umaru wallahi ba dan alibu yau da na halaka da wumin da na kashe ran da allah bai ci a kashe ba to haka imamu ali ya zauna a cikin sahabbai ya zama shine malaminsu shine gaba da su dama annabi ya riga ya nuna man kuntu maulahu fa haza aliyun maulahu wanda duk na zama ni maulansa ne shugabansa ne mai gidansa ne to alima mai gidansa ne Allah ne ce annabiyu aula bil na min anfusihim annabi ya fi cancantuwa akan mumini sai ka fifita annaba kan ranka sannan ka zama mumini in kana ganin ranka ya fi manzan Allah to kai ba mumini ba ne to annabi ya ce man kuntu Maulawu a waccan ayar wanda duk na zama maulansa zai ba da ransa saboda ni to alima haka yake a gunsa tun daga kan abubakar har ƙasa tun daga kan adamu har ƙasa ba annabi ko mursali ko mala'ika a cikin wannan duk wanda annabi yake shugabansa alima shugabansa ne ya kai shi ya sa manzan Allah ya ce sai da faɗi Fadima a alaiha ba ta da kufu'i ba ta da tamka ba ta da kini ba don alba ma ba ta da mijin aure tun daga Adamu har nan ba ta da miji ta fi ƙarfin kowa ali ne kawai wanda annabi ke cewa aliyu minni wa ana min ali abinda ya ta faɗa a yaƙin Udu. lokacin da aka guda aka bar manzan Allah an jeho shi daga kan taguwarsa imamu ali ne yake tsaye a kansa kafirai sun yi hunkuro sai ya fasa su manzan Allah sai ce ga wasu ta nan ali ga wasu nan sai ya dawo annabi yana kan shimfiɗar dokinsa a zaune yana cewa aliyu minni wa ana min ali jibrilu shi kuma yana sama yana cewa wa ana min kuma a lokacin kamar yadda malam ɗabari ya kawo wanda ma malamin shi'a ba ya ce ana jin muryoyi a sama na mala'iku suna cewa la fata illa ali la saifa illa zulfiƙar abinda suke taba faɗa na a kowa ya gudu wani halifa ma da ya gudu sai da ya kwana uku ba a gan shi ba cikin halifobi manya wallahi da ya gudu sai da aka dama dina aka kwana uku ba a gan shi ba ina wani kogo ya ɓuya ya bar manzon Allah tuni halifa na biyu kuma da yake shi kasan yana da irin magana ɓalo-ɓalo ɗin nan jabiru bin abdullahi al’ansari ansari sahabi ɗan sahabi yana daga cikin matasan sahabbai lokacin da halifa na biyu ya ƙirƙiro salary scale wato matakan albashi na ma'aikata shi ya ƙirƙiro shi daga mataki na ɗaya har zuwa sama to jabirun nan yana mataki ɗaya da abdullahi bin umar ɗan halifa kenan duk wata ana ba su albashi daga baitulmali dirhami ɗari biyar dirhami ɗari biyar biyar idan suka zo karɓar albashin shi yake bayarwa da hannunsa a irga a miƙo masa ya baka in aka irgo masa ɗaurin ɗari biyar sai ce a ƙara wata ɗari biyar sai ya haɗa sai ya miƙa jabiru bin abdullahi ansari dirhami dubu duk wata an zo an miƙo zai ba jabiru sai ce a ƙara ɗaya kullum na ɗari biyar sai ya haɗa dubu sai ya ba jabiru kai ran nan abdullahi bin umar wato ɗansa kenan ya ce ya amiral muminina ya kai sarkin muminai yaya ka ce matakinmu ɗaya da jabiru amma duk wata ka ba shi dubu mu ka ba mu ɗari biyar sai ce wallahi abin da ya sa nake ba shi dubu da ubansa yana na abin da za su karɓa ya faka shi in na gan shi sai na tira sai na tuna ranar da ubanka ya gudu ibar manzan Allah a Uhudu shi ubansa bai gudu ba ya tsaya ya shahada kaga bai ce ya babana ba cewa ya amiral na, shi yasa bai ce da shi lokacin da na gudu ba sai ce sai in tuna ran da ubanka ya gudu ibar annaba a Uhudu guduwa i dukkan wanda kake jin wane wane guduwa su kai sai imamu ali sai abbas sai wasu yan tsirari haka akwai wani saurayi cikin ansaru sunansa ne ɗan kwanta mu ya juya zai gudu babarsa tana can baya su ne masu miƙo mayaƙa ƙaruwa ko wani abu suna buƙata sai ta ga ɗanta ya da gudu sai ta tare shi ina za ka ice aiki aka yi an kashe manzan Allah ta ce to nan gidan uwarwa za ka je in an kashe manzo Allah ka koma a kashe ka ka bi shi me za ka jira sai ya koma ya je shahada kuma amma duk wanda ake cewa jarumai ne za su zara takobi su ka tsaka duk ƙarya ne a wajen yaƙi wallahi ba sa fitowa saboda haka jama'a taro na maulidin manzon Allah wajibi ne mu a kanmu kuma ko shaidan ne ya tara mutane ya ce zai maulije wallahi za mu je an san shaidan ba zai ba dai amma a kaddara in dai ya ce maulidin manzan Allah ne a zo a gode wa Allah wanda an san shaidan ba zai ba wato mubalaga ce na yi don shaidan ba zai shirya maulidin annabi ba saboda shi ne jagoran kaɗe al'umma daga kan tafarkin manzan Allah su ma na farkon da suka sa mutane akan akan eh, taɓo mai santsi aka zame aka dinki ake ta zubewa shaɗan ɗin ne ijara ga musu sallan nan manzo Allah ya ce da mu sallu kama muni usalli haka annabi ya ce ku yi sallah kamar yadda kuka ga ina yi waye ga annabi yana sallah a cikin mu babu ko akwai to idan babu ya za a yi sai mutum ya je kowa ya tasa yadda ya fahimta ko ku zai nemi malami wanda yake yana da tabbas malamin nan zai koyan sallah yadda malaminsa ya koya masa shi ma yadda malaminsa ya koya masa hatta koma kan wanda zai ce haka na ga zan Allah ya yi sallah to imam maliku a cikin mawadda kitabu salati daga ruwayar anas dan maliku ya ce duk abin da ya sani a zamanin Manzan allah banda kiran sallah babu abin da ba a caccanja shi ba aka ce har sallah ice har sallah ice laƙar gayyartun fiha ma gayyartun kun canza abin da kuka ga dama kun canja shi ina nan amuwar, kenan a bakin sahabin annabi sallar da ake yi a zamaninsa yana da rai shi anas ɗin ba irin ta annabi ba ce to mu yanzu da muke sallah irin ta anas ce ko wacce anas ya ce bai santa ba ita ce tambaya al'umma shi sa kuka ga ana kiran mutane zuwa ga wanda suke jan mutane zuwa gidan annabi saboda nan ake ba da salsala ta sallah kamar yadda shehunan ɗariƙa suke ba da salsala ta ɗariƙa ne maka izini cikin wannan wuridi na safe da yamma da zikirin juma'a da sauransu kamar yadda na karɓa daga shehiwa ne shi ma ya karɓa daga shehiwa ne har ta koma kan shehu tijjani to sallah ma tana buƙatar wannan salsala rubutacciya a wajenmu wanda a makarantun musulmi na duniya ba inda ake ba da wannan sai a makarantar 'yan shi'a duk malaman nan da kake ji ayatullahi ne in ka je ka zauna gabansa kai karatu zai baka salsala ta duk hukunce-hukuncen da ya koyar da kai na addini tun daga tsarki har alola har sallah har azumi da duk abin da ka sani zai ce gashi haka lahi wa na ikoya mu shi ma ayatullahi wa na ikoya mar sai ta koma kan ɗaya daga cikin a'imma na ahlul baiti alaihi salatu wassalam wanda manzon Allah yake cewa zai bar mana nauyaya guda biyu wanda in dai mun yi riko da su wallahi lan tadillu ba'di abada har abada ba za ku bata ba to zai baka wannan certificate saboda an kan kaje lahira kai wannan sallar ta kai ci gaba ga wanda ya koyar dama ga takarda ta sai ka miƙa takardar ka ai check ai cross checking a gani kamar kai ne zaka shiga jirgi yanzu ce na fasfon ka ina boarding pass ina yellow card ɗinka kai har yanzu an ƙara ina takardarka ta corona sai ka haɗa takardu tsamtsam sai a ce wuce to lahira ma haka take Allah ya faɗa mana waji ina bika alaha ula shahida za mu zo da kai ya rasulullahi ka zama shaida akan al'ummar. in sun zo da kayansu za a cikin ko ne aka ɗaga a ce haka ka koya musu annabi ya duba in ya ga daidai ce ya wannan daidai haka yake sai a ce wuce in aka zo ku aka ce kai ina takardar ka ce ni dai haka na gani ana yi a garinmu a ɗaga aikin gashi an rubuta ya rasu Allah haka yake ce a wannan ba san shi ba kaga dai ba wucewa ko ba za ka ce an zalunce ka ba me ya hana ka je ka nema ka sani ai wajibi ne ka nemi ilimi aƙalla na addinin ka ka san ka karɓe shi daga mafita kyakkyawa duk abin da muke riko da shi ɗinnan na shi'a akwai ruwayarsa daga wane na malam wane malam wane har zuwa kan ɗaya daga waɗannan a imma goma sha biyu har ta koma kan manzon Allah muna da wata salsala da ake cewa salsala zahabiyya wadda imamu rida salamullahi alaihi ya faɗa ina cewa wanda i faɗi la ilaha illallahu bi sharɗiha wa shuruɗiha da halal jannata wanda i faɗi la ilaha illallahu da sharaɗinta da sharaɗanta duk baki ɗaya to zai shiga aljanna har ya tafi yana kan raƙuminsa wani ya ce ya muna rasulallah wa ma shar'uha wa shuruɗuha sai bu ina cikin irin ainihin hau da cikin nan ɗan ɗakin nan da ake a kan raƙumi kaga har da labule da komai sai ya leƙo salamullahi alaihi sai ya ce wa ana min shuruɗiha ni ina daga cikin shara'anta wato sai ka da ni imami ne kuma ni na baka la ilaha illallah ka yadda daga wajena ta zo kaga la ilaha illallah ma ba gama garin la ilaha illallah Allah yake karba ba sai wadda ta zo da izini wannan yana daga cikin abin da ya sa wasu daga cikin jikokin manzan Allah suka zo da ɗari nan saboda da yawa yawansu suna karɓi salsala wadda ta fito zuwa kan imamu Ali wasu ma bayan wannan ɗin an ce sun yi mashadi sun haɗu da annabi ya jaɗa jaddada musu izini su je su laƙanta wa mutane faɗan la ilaha illallah shi yasa za ka ga mai la ilaha illallah yajjabu yana gaba da mai la ilaha illallah mai satifiket to mu duk tamu mai satifiket ce amma wanda ba su da satimkin ala ilaha illallah wai su suke kafirta mu su suke kashe mu su suke rusa mana gidaje su ne suke ce mana 'yan bid'a wato mai doki ya koma kuturi kenan don haka jama'a a yi hattara a san malaman da za a bi a san hanyar da za a bi kar ka je lahira ka cuci kanka ka ce Aini ban ga babana ina yi ba shi sa ba zan shi'a ba ba ruwanka da wannan in kai shi'ar ka ceto uban naka domin ya nuna kai babu shakka uban nan naka uba ne ɗan halak inda ba ɗan halak ba ne wallah ba za ka shiga shi'ar ba duk ɗan zina ko jikar ɗan zina ba zai shi'a ba saboda haka yi ƙoƙari ka shigo shi'a ba wani abu ne shi'a ba ya za ka yi tsarki yadda annabi ya yi ya za ka yi alola yadda annabi ya yi ya za ka yi sallah yadda annabi ya yi ya za ka yi azumi yadda annabi ya yi ya za ka yi hajji yadda annabi ya yi ya za ka fitar da zakka yadda annabi ya fitar wannan shine shi'anci ka saba wa fatawar wani malami ka rabu da shi ka kama fatawar annabi da ta 'ya'yan annabi shi ne kurin fa cin ba wai wai ɗariƙa ba ce ci ba ɗariƙa ba ce ɗariƙa hanya ce ta gyaran zuciya ka yawaita istighfari salata annabi da hailala dan zuciyarka ta samu tsarki ya zama kullum ka sa Allah a zuciyarka kana yin mu'amalar ka wato zahiri da baɗini saboda Allah ba don ganin idan mutane ba wannan shine shi'anci aƙalla ko ba za ka yi shi'anci ba ɗan uwa kar kai gaba da 'yan shi'a ɗan kaka je lahira a ce kana gaba da mabiya 'ya'yan manzan Allah kai ka san ba za ta yi ma kyau ba amma aƙalla kana soyayya da su ko cewa aka da su kai ku koma ku dan jawo masoyanku sai ka ce wani taho aka taimaka masa to balle ka shigo ɗungurungun ka bi gidan manzan Allah kuma da hujja ba wai a ɓoye ake ba shi'a sun sha bayyana cewa a fito a a zauna a yi muƙabala a kan mas'aloli na addinin musulunci amma ba a iyawa akwai wani mutum a nan kantin kwari wani alhaji ya zo da yaransa suna suna musu da wani ɗan a shi kaɗai an kewaye shi ya ce kai kai kai kai kai ku kuke musu da wani ya ce wallahi ya ɓadda ku wai ɗan shi'a nan zai ɓadda shi ya ce ba za ku iya da shi ba wasu ɗalasamai ne a bakinsu in suna magana ba za ka iya karya su ba ko dai mun san ba wani ɗalasami a bakinmu illa gaskiya kurum gaskiyar da shi'a take bajewa ce ba za a iya rusawa ba duka a ƙur'ani da hadisai ake fitarwa ga abin da muke kai ga mu. kashi tamanin cikin ɗari na hujjojin shi'a a wajen tsarki da alola da sallah da sauran ibadu wallahi suna nan a littattafan alu suna an rawaito su amma Ali sunna ba za su yi aiki da wannan bane saboda shi'a sun rike wannan hukuncin sai ce ku saba musu saboda haka yan uwa zamani ya zo kuma rayuwa guda ɗaya ce kuma lokaci in ya wuce ya wuce ba a dawo maka da shi kullum cinye lokacin ka kake yi to ka yi ƙoƙari ka zaburo ka shigo gidan manzan Allah ka tafi da 'ya'yan manzan Allah kar ka duba wani da wani an je lahira ba ruwan kowa da kowa domin lahira gidan kowa ta kansa yake sunan lahira kenan kowa ta kansa yake yau mai firul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi ba ruwanka da babanka ba ruwanka da matarka ba ruwanka da 'ya'yanka ba ruwanka da ɗan uwanka kowa ba ka so ka gani abin da kake so ka gani kawai mizanin ka nauyi a ce shiga aljanna in ka shiga kowa ma ba ruwanka da shi shi ma babanka yana can so yake shiga baya tunaninka babarka ba ta tunaninka to don me za ka tsaya a nan ka zara ka ce ai babana baya shi'a ko ƙanina yayanmu baya shi'a ko kakanmu bai shi'a ba ko an ce ko an ce ai yan shi'a suna zagin sahabbai na gaya muku gashi ba zagin sahabbai ake ba amma sahabban ne wasu daga ciki suka yi mugun aiki shi yasa shi'a suka ja da baya ba sa sauraron su saboda duk wanda tarihi ya nuna ya ci zarafin annabi to mabiya ahlul baiti ba sa girmama wannan sahabi ba ruwansu da shi yan uwa na ganin saboda yanayi na lokaci zan taƙaita haka da fatan allah isa duka musulmin baki ɗaya da 'yan shi'a da wanda ba shi'a ba su yi ƙoƙari su daɗa riƙe shi'a gam-gam domin ƙur'ani ya riga ya gama warware komai Allah da ya ce innal na amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariya aka ce ya rasulullahi su ai kuma khairul bariya suka fi kowa alheri a cikin halittar Allah sai ya ce ali da yan shi'arsa yana na addurul mansur na malam mai jalalaini yana nan a cikin littafin tafsirul jamal shi ma ya kawo da sauran littattafai da dama cewa annabi ya fassara hairul bariya da ali da yan shi'arsa manzon Allah ne isa wa mabiya imamu ali shi'a yan shi'a shi sa muke alfahari da sunan ahlus sunna wal jama'a kuma wani dan wuta ne ya sa musu suna ya ce yau rana ce ta sunna wal jama'a daga na ake cewa ahli sunna wal jama'a su ma sun sani sai dai su ba za su ce mun nan mutum dan wuta bane amma yanzu a gaban ku na ce muku dan wuta ne saboda Allah ya ce wa man qatala mu'minan muta'ammidan a jazaohu jahannama ko duk yadda ka kai ga san mu'awiya wallahi tallahi dan wuta ne saboda ya kashe jikan manzon Allah saboda haka yan uwa ayi kokari a kama gidan annabta ita ce hanya ta tsira guda ɗaya tak kar ka zo sai ka shiga kabari ka dinga cewa ina ma na ɗau shawarar nan da aka bani Allah ka datar da mu baki ɗaya wannan halka da sauran halƙoƙi na wannan jiha ta yobe baki ɗaya Allah ya ƙarfafe su wajen isar da saƙon gidan manzon Allah Allah ka haɗa kawunan su musamman barin 'yan uwa da aka ce an shigo da wasu maganganu Allah ya kai da wannan fitina a riƙe manzan Allah a riƙe 'ya'yan manzan Allah a riƙe jagora sai Ibrahim Zakzaki da sauran wanda duk suke ƙarƙashinsa in ma su suna da saɓanin kai na can ƙasa babu ruwanka kuma saɓanin nan ba maganar addini ba ce magana ce ta wasu abubuwa da in an son zuciya iraƙo shedan ya shiga kuma sai ka ga ana ni ba na son wani to kar ka yadda ka nuna wani wanda ike bin tafarkin manzo Allah ka ce ba ka son su ba ruwanka in ma suna rigima kai bai shafe ka ba kai kana kallon su a matsayin dukan su almajiran sayyid ibrahim zazzaki ka rike su uwa ɗaya uba ɗaya in sun yi rigima can tsakanin su wannan sun san yadda za su fidda kansu in ta rufe da su ma su suka jawo wa kansu kai dai baka shiga ba ka tsaya nan inda Allah ya tsaye da kai kamar yadda na je ana faɗa nan ‘yan uwa sun sani mala ya ce a haɗo a manta da duk saɓanin da aka san a ike tsakanin ‘yan uwa a haɗa aiki tare a zauna lafiya rarrabuwa ba ta da alkhairi ita ta kawo mu gashi na ana tun zarafin musulmin tun ran da aka bar inda annabi ya nuna ake cikin wahala to gashi har yanzu ana nan kowane kafiri sai zaburu ya kashe musulmi a afghanistan ko a yaman ko a syria ko a lebanon ko a iraki ba ruwansu kuma in sun zo kashewa ba zancen dan shi'a ko sunna kowa kashewa suke inda mi la ilaha illallah wannan ta ishe mu wa'azi ta ishe mu karatu allah ya kawo da waɗannan fitinoni baki ɗaya wanda suka ba da gudunmawa wajen wannan maulidi allah ya saka musu da alkhairi allah ya yaukaka arzikinsu allah kuma ya ƙarfafa ya yalwata ƙirjinsu wajen yin hidima a daure a ta yi ana taimakawa wanda ba su da shi a yi ta yin sadaka a yi ta taimakawa da abinci da sutura ga wanda aka san lalle bai da shi a taimake shi wannan abin da ka bayar shi ne naka a lahira abin da kake ƙoƙarin ka ɓoye ba naka ba ne ƙarshe kana gama ɓoyewa allah ya cire ranka magada su gaji wannan dukiya kuma su fata-fata da ita kwanaki wani tsohon soja ya mutu a jigawa ƙaninsa yana gidan haya amma aka samu kuɗi kash a gidansa naira biliyan takwas amma ƙaninsa yana gidan haya to wannan bala'i ne babba Allah ya sauke ko kuɗin sata ne da ka sato ma daure ka ba mabukata wataƙila Allah ya sauƙaƙa maka Allah ka kyauta Allah kuma ya maimaita mana wannan maulidi wannan ƙasa Mu Allah ya kama mana zaman lafiya baki ɗaya azzaliman shugabanni Allah kai mana maganin su a duk inda suke tun daga ƙananan hukumomi da jihohi da gwamnatin tarayya wanda suke zaluntar talaka a wannan ƙasa ya ubangiji Allah ka wulaƙanta su Allah ka tarwatsa shirin su Allah ka kawo mutane masu gaskiya wanda za su riƙe wannan ƙasa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh